شكرنا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bukata da tabbata ya Allah, wasu na zai da ya yi kuma ba wannan ina nan da ta shi da hutawa ne na tashi Allah. idan annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina da ya mutu ce tuku wace ta shiga jinina amma wani ke da wani da suka kone wuta ya ca july 2018 da ba Allah subhanahu wa ta'ala ba su shiri ya gora Allah subhanahu wa ta'ala wani ga da wani ci ta ce ma don a bacocin a garin gurin a tunanin da littafin mai su da sunayen Imam Ahmad rahimahullah

kai yanzu ni ka kunci da Allah subhanahu wa ta'ala imana ma ci ma na gurbin da su shi wa ya mu da gaira wa shi ko da mu shi ko wa yuridu al-islam fi al-alaniya bil alaniya wa shi la usul shi la ta fi ban ba da shi ne yo wa yusul munafiqina alladhina kanu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yumkinu munafiqina يعنيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مولانا لذا أفريق دولة المسلمين يصرفوا أما ينبغي مؤمن وإيتاء وجهنا وما يغنى هو النفاق هو أن يظهر الإسلام ويبطل الكفر عبد غير الله أو ما عبده أو ما عبده وكان إذا كان مسلم يقول

yana yi a wani ganin musulunci domin halin musulunci na tun daga farko farko a tsohi kafin a shari'a musulunci gani na a sai na da imam malik yana da ganin na musulunci bi suna ya ina yi na ɗin rubiki ba da bishar shari'a wani bai munafincin domin a adadada musulunci yau bai wani ƙari a dini sosai tun daga wani masu yau tun daga can daula yau na wuya ne bai daula ya fasiya ne lokacin su na wanda su ke da musulunci yau iko ne musulunci na gyara amma wani bai da diga na da musulunci a cikin wata rikin ba da na kuma bai kuma sarru da diga a daga da musulunci yau bai kuma musulunci na gyara gikin yana along with our father and give it love. So that we look at the Muslim to be one of the young Muslim to be one of the to be love and if you want to hang your house to them who are and they let them view go. So I think I don't know. Wọ́n yà kó lọ́dá ìlú yín náà náà, wọ́n náà ṣe ìfẹ̀mí ìwà ìdàgbà àjíká tí يقول بي نقال القرآن قال السنة للمهم يقول كي زعبي قول القرآن والسنة قال ولا جدا وانا أما يتم بقول يجيش القرآن والسنة وقم يقول بي القرآن والسنة يقول القرآن والسنة للمهم لدي نفي مثل عربي جونا إن القرآن والسنة وإن في كتاب القرآن وإن في القرآن دين في بعض النبي محمد ولا كتير من الصعداء النبي محمد اللي بدأ بقطع العام والوجه ìjọba wẹ́ sọ ara rẹ̀ àwọn ìdókòtà àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n pẹ́ gàgà gan-an ìlú láìsílámù olùkọ́ kí ó láì ọ̀rọ̀ kọ́díkọ́dí ẹ̀kọ́ ló ń bí kọ́ láì àbúdù láì àbúdù láàwọ̀ láì àbúdù gbẹ̀dọ̀ wọ́n wọ́n àláwa ìrẹ́jì ìwọ́n lámúṣẹ́ àláwa wọ́n ìwọ́n sọ̀ṣọ̀ṣọ̀ ìrẹ́jì ìwọ́n lámúṣẹ́ tó